الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين ولحمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين شي قبدا wannan karatu na tafsirin alkurani mai girma wanda za a fara shi yau kuma da fatar Allah shi kammala mana abin da mun baya wanda an kwana suratun nasr wannan tafsiri na biya a tawili fi ma'ana tanzil tafsiri ibn qud ta gaba da hudu rahmat mun kwana farkon suratul nasri aya ta abin nan shahi na 109 inda Allah madaukakin sarki yake cewa su yi wannan sura ta nufi da samun cin nasara a kan mutane cikin addini daban-daban wannan sura ta jiɗa madina ga manzon Allah kuma salafu ayatin tana da ayoyi guda uku banda basmala bismillah rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai idza jaa nasrullah wal fath da buɗe makka cin garin makka fatu makka wato cin garin makka ko kuma wato taimakon wanda ya samu ga almumini na muminai wa fatahil da buɗe garuruwa lahum gare su idan irin wannan al'amari Allah ya kawo shi wara ra'aitan nasa kana ganin mutane ya kai annabi Muhammadu ya luna fi dinillahi afwaja suna shiga cikin addinin Allah gabri gabri jama'atin ba da ma kanu ya dukuluna wahidan wahidan suna shiga cikin addini wato abin nan guwa jama'a jama'a bayan da guda wannan shi ba a da makka bayan an buɗe makka an ci garin makka ja'ahu sallallahu alaihi wasallama hudu arab dangin na laraba sun zo mazan Allah ne a kadarin ardi ga sassanin kasa ɗa'i'i na suna masu ɗa'a lamma ra'auhu lokacin da suna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci garin makka Allah ya bashi nasara ya buɗe makka walam yusibhu ma asaba ashabul fil idan abin da ya samu mutanen giwa bai samu manzon Allah ba sai sun ka gane wannan abin na manzon Allah daga Allah na domin ba wanda zai nihin garin nan da kai hari face Allah na kasa shi to amma eh ai eh. eh. to sun san daga Allah na wa taka kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanta ha mutanen maka minna mannan min ko ya yi musu goyi ya yi musu kwarkwari ya ce kai wane da wane ba don kaza ba to in ka ga haka to wasa bihi da haka da ya tasbihi da godiya ubangijinka ai mulka bisal kana mai ya bi hamdi wasa ga shirhu ka nemi gafara ta yi hazuman don karyawa na naftika wato ka nuna kai ma ka ka ka ruko wala sunna bi sunnatu da kai abinda kai ya zama sunna innahu kana tawwaba Allah ya zama mai karba tuba liman istaghfarahu ga wanda ne gafararsa wa kana sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzul hadhihi sura manzon Allah ya zama bayan da wannan sura ya kusiru yana yawaita min qauli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi Wa'alima annabi ya yi sani bi da wannan annahu qad raba ajalu lokaci yi kusa umara abdullahi dan umar ya ce nazala sura bi mina wannan sura ta ji daga manzon Allah mina fi awsadi ayyami tashriki wato bayan an yi sallah an kwana daya to washe gari wannan sura ta ji fi a wada'i ga hajjin da annabi ya ban kwana jama'a wa asha annabi ya rayu ba da ha bayan jida wa ga aya sallallahu alaihi bayan jida wannan sura fa sallallahu alaihi wasallam samani ne yawman kwana ne 80 duniya da bi ko kuma an da bai kai kwana tamanin ba wallahu a'lam Allah shi yasa asiri littahi ne tafsirin wannan sura ta nasiri ya cika to ci gaba تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا وامرأته حمالة بيدها حبل من سورة wannan sura ana karanta ta kuma maka kuma aya biyarta bismillahir rahman rahim lamma da sallallahu alaihi wasallama qaumahu ala safa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira jama'arsa akan safa wa qala inni nazirun lakum bayna yaday azabin shadid yace ya ku waɗannan yan uwa na ina gargadi gare ku daga azaba mai tsanani wadda a gaba gare ku to ƙala amuhu babban sakanan ubanai ya ce abu lahabi tabbalaka halaka ta tabbata gare ka alihaza da autana yanzu duk matsayin muna da tebai ta tara mu don wagga eh, to wannan abin da ka yi min bai kyau ba nazala sai aya ta jida ko sura yada abila lahabin hannaye nuna abila lahabi tabbat ta yi rukushi hasiran ayar jumlatahu jumla abu lahabi amma an yi ibara da hannaye wa abara an habile daini majazar amma ana nuhin duka yaya na yi shi a ba lahabi li'annahu rama nahwa nabi sallallahu alaihi wasallam hajara abu lahabi sai da ɗauki rike jiha wajen da manzon Allah yake bayanai dai gaba gare wale annahu ma kajjana haini domin hannuwa ga mutum ga mutum kamar shi kai kai na ga su in kajjana haini da dai ko wa ma adima ta minhu duk wanda ya zan ya hana ya ya ya rasa waɗanda hannaye guda biyu wa huwa wal haliku sawa'un da shi da wanda babu rudai in dai bai da hannuwa biyu din ga to kamar ya halaka wa tabba halaka ya halaka wa tabab al halak ai hasal zalika wannan ya tabbata li'anna awwal dan na farko du'a wa addu'ata wa sani shi ko na biyu habarul labari na Allah ya halaka kuma ya halaka to kaman ya da abi lahabin tabbata bil azabi lokacin da annabi ya ba abu habi abin tsoro da azaba ta kala sai abu lahabi kuma yace ga wani karin abin da ya damuwa in ka ma ya kulu ibnu akhi haqqan in dai dan gano ana to asali minhu bi mali wa waladi in dai abin da ya kawo na azaba ta lahira gaskiya ta to duk abin da aka na dukiya zan ba shi fansa da ya'ya in ce ni ma ganano maluhu dukiya ta wadda ya gani ya tara ba ta wadatarwa wa ma ka saba da abin da ya tsorota na ya'ya wa kasbuhu da kasbinsa ai wani da ya'yansa wa agana bi ma'ana yuguni kuma abin nan da ya gudu sai ya sula zai kunu da naran wuta za ta lahadi ma'abuciya biro talahubu tana biro wata wakkal tana hasuwa wata sawiru lil halaki wannan suran tana na ga halaka Allah ya tsare bai ma ya saro ma'ahu ga abin da zai bayanta da shi na adabul igna ilmal rashin wadatuwar walwala wanda bayana ɗari kai kuma imani da ta haɗu domin abin zai auku kuma an ka zo cikin fasara dinu ba litakidil wahidi ba shi ɗaya ba atu da mata tai an yi adabin ala lamir yasla sawwaga hul fasl bil maf'ul wasatu to ita ta ta ummu jamil wal muha wa sunanta arwa بنت حرب بن umayya ukhta abi سفيان mata abi lahabi da abi sufyan uwa su dai uban su shi سفيان بن حرب harbi adala من dokin sarki ya kauda kai an kunyata ganiyarta lita safi wato ita wannan mata ta abu lahabi mai yawan ɗaukar da guma gumaita Garrabin ililjimurri na a san wannan suyi ala zan bai kamata ya taranta. Menene halar a dawo ku kaya? Babu abin dafa ke irin inda dadi, abin nan, n'ya ke cim abin nan mai kaya. Dangi, da magarya, da karya aduwa. Kun sami mutanen sahara da. Sai ta debo. ta taho tulqihi tana jewa shi lailan da daddare fi dariqin nabi sallallahu alaihi wasallam ila salati inda manzo Allah ya sai duhun dare ya shiga sai ta kawo kaya ta wata ya don ya taka eh don taka hmm. amma ta nabi kenan Allah sauƙaƙa fi da a cikin wayanta unkiha wayanta hablun min masar akwai giyar kaba ainihin kaba tarbada bihi shauga da shi take dar na kaya Allah zai tamilu wanda take dokuwa ila daliqin nabi zuwa ga hanyar manzon Allah wa fi zalika taqirul laha cewa wayanta akwai giyar taba walakantawa na fi taswiriha bi suratul qadaba wato da suran ta da suran ma kwan lam tajra hamula bata samu ita hamula bata samu ba faraja'at ba ka sai ta koma wal hablu fi ulqi allazi huwa asharaful a'dha wanda yake cikin jikin mutum babu mashi dauka irin amma an kace kuma abin nan kaba ga wayarka haza wannan wa hiya min as kuma yana daga cikin abin nan ganin tana da wadata wa sharafin nasabi dauka abin nan da dauka dangantaka bi makanin da wuri wanda yake dogo tana da matsaya babba wurin dangane da girma da zama babban mace wani zalan ma sami abu don haka lokacin ta ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa abin da ya faɗa ga mijinta ita kada a faɗa gare ta to don haka ahazat sai ta riki hira dan kurkuru waja ababakar ta zo masa na abubakar wa huwa jalisun ma annabi yana zaune tare da manzon Allah fil masjid cikin masallaci fa hazallahu bi basariha Allah kan jiga ta annabi take nema ta yi ta annabi Muhammad sallallahu da zaune tare da na Abubakar shi take da da dan kuku ga hannu to qala ta ce ya Abubakar ta ce ya Abubakar balagani anna sahibaka hajani la ya abokinka ya zagan walau wajadtuhu wallahi la darabtu kuma huda na duki baki ne da hazal fi da wannan dan kuku wa annila sha'iratun qarfultu fihi muzammama qalila wa dinuhu ab tace ai ya nake nayi magana ciki ina abin zargi qalina mun kishi wa dinuhu addini kuma abaina mun ki faraja sai ta koma bata ga manzon Allah ba eh ta yana tare da Abubakar shi ya gaba sai na Abubakar na baya baya gare wa qala nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce ba sai na Abubakar hajabanni an ha mala'ikatu yace lokacin da sai mala'iku sun ka shiga tsakanin da kai sun ka sun ka ruhi ni ba ta ganan ba mala'ikatu lahi yace sai sai ana abdullahi yace wallahi darul musali haifu qala fi zalika aw wada ayana tara shamsu muqlatul amya yace muqlatul amya idiyan makahu wa ma ayana tara shamsu ina ka ganin rana Eh? wanda an makaho ya zai yi garana to ya za ta yi ga manzon Allah ta cikin wannan hali ba ta gani ne tamma tafsirin surata tabbat na'am بسم الله huwa الرحيم قل هو الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سورة الإخلاص وأن سورة أنا سنة تدعى فرفر تاو أبنجزي wato tsalaka kewa Allah da bauta shi shi kadai makiya au madaniya arba'u au khamsu ayatin wannan sura tana da surori tana da ayoyi guda huɗu? ko ayu biyar bismillahir rahmanir rahim su'ila nabi sallallahu alaihi wasallam a rabbi an tambaye manzon Allah akan ubangiji ne to ubangijin sa kaka yake fa nazala qul kace huwa Allah shi Allah adon shi shi kada yake fa damiru huwa in kana ya ma sa'alu in ya zan don abin sun ka tambaya mubtada'un wallahu habaru in dai don sun tambayi wa na ya shi wannan huwa ana nuhin da mirina na ubangiji to kenan sai ya zan mubtada sai ya zan Allah zan habarin sa wa ahadu shi ku ahadu sai zan badalun minhu aw khabarun sani wa in kana li sha'an in ku ya zan lamiru sha'an na qul ce huwa yadda alamar yake fal jumlatu al habaru wala taqtaju ila rabi'in ba ta bukata zuwa ga wani rabi'i li'annaha nafsu da ita ainihin rabi'in Allahu samad Allah shine abin nuhi da bukata mubtada'un wa habaru ay al maqsud fil hawaiji Allah shine abin nuhi da ala don haka ya wadatu an gairi daga wani sa mudula Allah bai da bukata ga kowa wa kullu ma adahu duk wanda ba Allah ba muqtajin ilayhi mai bukata na zuwa ga Allah fi jami'i jihati dukkan jahohinsa wa ta'rifi kuma zakuwa da shi mu'arrafi li ilmihim domin sanin su bisa madiyatihi da zaman shi ne abin da bukata bi hilahi ahadiyati ba san zama ne ahadi ba amma sun yarda da Allah wa takrir lafzullah kun maimaita wa lafzi na Allahu li ish'ari bi anna man lam yusammi duk wanda ba ambata bihi da shi to an kullu ta ce zan ila ba kuma ba ya adafin wannan jumla ba bale annaha natijatul ula don ita fa'idar jumla farko izman a ahya za duk wanda an zafi wasu ba la ya wa iya mudulak bai da bukatar kuɗi mawadaci na lam yalid Allah bai haihu ba lin tafa'il mujanisa babu mujanasa ga ubangiji wa adamul istiqari da rashin bukatuwa ta ila gairi walam yulad ba a haihe shi ba lintifa'i don koruwar hudusu waruwa anu gare shi wal masu da kuma tamka walam yakul lahu kufuwan ahad babu daya wanda a tamka Allah min sahibatin mace mata aw waladin ko da aw gari ma ko su to walahu shi walam yakul lahu muta'alliqun bi kufu'a wa qaddima alai an gabatar da shi gare li annahu mahadul qasd shi an mafadan miji bin da korewa وأخر عنك جنكت أحد عنك جنكت أحد وهو اسم يكون عن خبرها رعاية للفواصل دون يا داتي دا قرشن آية saboda haka an ka jinkirtar da shi ya tamma tafsiru suratul ikhlas tafsiru suratul qul huwallahu ya cika Allah shi yasa asiri lisahi ne to قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد سورة الفلق wannan sura ana sanin ta da wato ketuwa asuba makiya maka taji au madaniya ko madina hamsu ayatin aya biyarta bismillahir rahmanir rahim nazala hadhihi sura wannan sura ta jida wallati ba'daha da wadda a bayanta lamma lokacin da sahira labidul yahudi labidu ba yahudi ya sihiri ga annabi sallallahu alaihi wasallama fil wutri a cikin tsirkiya bihi gare shi ihda asharata da ya kulli 11 wa alamahu Allah Allah sallama manzo Allah da zalika da wannan wa bi mahallihi kuma Allah ya sanar da shi inda abin yake a uhudar an ka zo da shi bai ne dai gaban manzon Allah ko wa mera bi ta'awuz an ka umurci manzon Allah da neman tsari bi sura ta yalo daga surori guda ne wa kana kullama qara aya ya kasance ko shi annabi karanta aya in khalla uqura sai kulle kwance. a waje da samu khafatan sauki hatta khalla uqura har kullin ga kwance kullu hadut wa qama annabi ya tashi ka annama unshida mini qalin kamar wanda an ka saki daga dauri kun kace wato kamar wanda an ka sa aka ala aka ɗanya sake shi a uzu da rabbil falaq ina neman tsari da ubangijin alfijir asuf sahiya kenan falaki fa'ala bi ma'anan maf'ul min falaki shek wato kenan kamar an tsaga abu ya ummu kullu ma falaka ya game duk abin da yanzu ya keto min zulmatil adami daga duhun rashi lakin hasahul urfu sai dai na al'ada ta keɓance shi bisuhi sahi aka nuni li ish'ari bi anna man qadara don wanda ya samu iko an ya zila ya gussuwa zulmatul layli duhun dare bi subhi da sahiya to qadirun yana da iko an ya zila ya gudda ya gussuwa an alamin ga talikai ma ya kafu abin da suke jin tsoro duk wanda ke iya gudda duhun dare da hasken safiya to yana iya gussuwa matalika abin ka tsorata su ولفظ الرب هنا أوقع من سائر الأسماء لأن الإعادة maza da tarbiyya domin maimai i'aza yana daga cikin abin da ya dunkula wato ɗaukan mutum mataki-mataki to ina neman tsari da rabbil falak min sharri ma daga sharri abin da ya halitta min hayawa ne na daga abubuwa masu rai mukallabin wanda an ka dora ma aiki wa gairi mukallafin na wanda ba dora aiki ba wa jamadin da sandarare ka kamar dai wa gairi zalika huwa ummu sharru daraini wannan ya gami sharrin gida biyu dil alam al-ulwi wa sufl ga halittu waɗanda yake madaukaka da na ƙasa wa min sharri gasiqin ina neman tsari ga uban ina neman tsari ga ubangijin halitta ubangijin alfijir daga sharri na gasiqin dare A laili dare azinu zulami mai girman duhunsa wa waqaba idan ya kire a azlama idan ya duhunta awul kamar ko ina neman tsari ga ubangijin wata idza gaba idan ya faku wata kafisuhu kebance shi la'anna madara domin cuta fi ciki ta kasur ta yawa cuta cikin dare ta yawa wa ya asuru dafu kuma in cutar dare ta taso tana da waitun kudewa bisa irin ta rana yanzu in kai kururuwa da sai a kama dauki amma inda da dare na sai ka dade kana yi wani bijiya ba hmm. wa min sharrin nafasati ina neman tsari daga sharrin masu tofi as-sawahir masu sihiri tambus wanda ke ke tofi fil uqul cikin kulli allati ta'qiduha wanda take kullata fil khair ga filali tanfaku tana busa fiya ciki bi shay'in da abu ta kula wanda take wadi Mun gairi riƙin ba da miyau ba au ma'ahu ko da miyan ina misali ka banatin labidil masku kamar ƴaƴan labidi wanda aka ambato baya qala ibn al-adiyya muna tare da kuwa ibn al-adiyya ya ce wa hadha sha'an wannan sha'ani fi na mawjudun wannan al'amal na sirce sirce da zamanin gana ba samu mina sha'i'un fi sahara al ya watsu cikin garuruwan dazuzzukan yamma nan gare mu yace siqatu amintattu wa hadasin jaban labari annahu aya ya gani inda ba'dun gun sashen yan yamma haidan wani filali a kar karuki da an kulle shi fihi da akwai kulle kulle an kulla shi ala fusulan bisa ga dan unguya dan dabba na an ka kulla ma kulle kulle irin waɗannan tarmani ne suka ce mata tarma a a eh a tarma tarme kuwa tarme kuwa tarme kuwa ko san tarme kuwa ko ba sani ko eh wato a towa sai a kulle a towa a kulle ana sa ga yara da da to ya gani an samu dan unguya irin dan dabba gada aka yi wa daji ta ɗauko shi to wannan abin da aka samai wai dalilin wannan amma da asai ya hana da zalika da wannan min rafa ummahatiha shan uwayenta bai bai isu zo nono uwati da wannan abin da an yi mishi fa kana idza halla amma. sai da wannan abin da aka yi an ka walwala kulli guda jara zalika lafasil wannan dan sai shi da gudu da gudu ila ummi wata. tilhiri yanzu yanzu farada sai sha da ya gama sha cikin an kan gefe yake shi amintattu sun gani sun wada azan Allah min sharri sihir wa sahara tsare mu daga sharri masu sihiri eh, daga sharri sihiri da asiri ita wa min sharri hasidin kuma muna ina neman tsari ga mai hasar a hasar lokacin da ya hasara idza tamma hasruhu idan hasara ta cika wa amada bi muqtala wa aiki da abin hukunta wa zikru salasa shamilul laha ambaton uku din ga gami garita ta san halaka ba'da wulu shiddati sharriha don tsanin sharrin hasada Allah tsare mu tamma tafsir suratul falaq na'am بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور من الجنة والناس سورة الناس wannan sura ana sanin da magana akan mutane makiya maka ta sauka a madaniya ko madaniya aisha البشر للبشر سورة تبات من مدار الكوكب لذا توتحل التي تؤم الإنسان ودكي جمع متونه wa gairihi da waninsa malikin nas Allah shi mallakin mutane a ɗau bayanin ala sabili taraki wannan a ɗau bayanin bisa ga hanya ta ci gaba annar rabba a ammu min maliki kama huwa a ammu min al'ilaki don haka in an ce rabbu to babu wanda abba tarbiyya ce ba ya zama a amu to shi ko ya yi zama a afirka ilahin nasu abin bautan mutane wa zanar mutafu fihi ma ziyartu lil bayani to ina neman tsari ga ubangijin mutane min sharril wasawasi daga sharrin mai kafo domin zuci ai a shedanu shedan sunniya bil hadath li kasarati mulabasatihi lahu domin yana yawan kawo rikici ga dan adam hana wanda ke sheƙa Allah ya su wanda ke takuri kirta ayyata akhar yana jinkinta an kalbi ga zuciya kullama zakara Allah ko yaushe dan adam ya ambaci Allah waka annahu qala a'udhu ina neman tsari ga ubangiji daga sharrin mai sa wasu wasu zuwa ga mutane bihim da ubangijin su zai yamliku umurahum wanda ya mallaki al'amuran wa yastahiqu yanda ya cancanci ibadatin ibadarsu allazi yuwatu su ki kirza mutane kirin Allah aljannati daga wani wannan da mutane ana sa biyo susu wannan su wasu suna sun sanar wasu wasu su sadu wa faqana Allah Allah ya datar da mu lima yuhibbu ga abin da yake so yarda fa yadda da shi wa tamakka limatu rabbika sirqan wa adala la mubaddila li kalimati walhamdulillahi rabbil alamin tamma tafsir suratul nafi alamin da ya har hada wannan tafsir ga tafsirai daban daban Allah ta'ala Allah jikansa ya karyar sarar Allah wa itimamu tafsir Allah ya sauwaka cika wannan tafsiri yau musulasa a ranar talata fi ashirar kwana shaba ida wasa ta wani a cikin alfin ya sahih zina shi ta biyu da shi hmm. alhamdulillah alhamdulillah wa Allah godiya an kamo karatun littafin nan daga bango na zuwa ƙarshen bango kuma yanzu da nan da aka fara karatun littafin gaza kuwa, yau in Allah su an kai shekara biyar yanzu gashi an kammala shi yau to ba fara aiki ba kammalawa to alkhairin da Allah ta bai ga wanda irin wannan aiki Allah ya ba mu domin aikin gaba ɗaya namuna kuma mun saurari abin da a ciki ne yanzu kame a yi addu'o'i sai mu yi matsaya in Allah ya kai mana rai rana wato mi za a yi shi za mu maimaita shi za mu maimaita ko to za mu faro daga farko da an ka faro Allah su Allah ya gwada mana akwai almajirai masu wurin da da ban ji ba akwai almajirai masu da da ya kamata a kira Allah ya kuma ya taimaka ya taimaka su a taimaka so ka san wani haccewa ya zai bugo mana su ya kawo amma ka san wasu yi wasu yi kokari sun sassa sun suwa can farko yau shekara takwas da wani ya so su bai to kun hujja sai a yi kira wani bayanai Allah ya taimake mu don haka wanda adda halin da zai so ya ba wani don Allah ya sau wanda ya ba da littafi ana karantawa Allah ya karbi rayuwa ce ba a bari bai bari samun lada sai littafin ya zan babu babu sauran komi da mutum ya san abin da alkhairin ya gadar da littafi ga hannun wani wanda zai karanta shi da mutum bai sakaci ba Allah ya taimake mu na'am

cewar min a azumin ta ramadan an yi mata cewa in allah ya samu ka cika wannan karatu a kammala shi ga a to wannan alkawari da allah ya kaddara ga shirin ya cika kuma an samu bayan allah ma'arusa alkhairi sun ba da kuma domin zama da wannan walima. Domin zama Allah ya kera ko wanda ana da suka yi da suka yi da suka yi baki mata su yi ina nan zuwa yana ba su na kuna na hali mata na kai ba ni ba eh, sannan girma suka ji nauyin yin farce wani a kuma ta su ba ta su gudunmuwa ta wannan wani ba har da ta samu labarai ba ni ne da su zuwa na ce ba ni su kai kuma a rasu a turu wanda ya ce rago ya ba mu ke gona a cikin wani ci gaba da jawabai a jawabai ya yi a ci gaba da jawabai ga liman na bashi ga darasta na bashi ga zuwa kwamfin samajin nan umar Karena Kita

daga sai shugaban kwamitin matasa sannan daga rai sai da sai daga shugaban kwamitin matasa sai da rasa daga rata sai ne kuma ga shi muna cikin waɗanda Allah ya gwada ma ranar da an ka kika sa wannan aiki don haka wannan babban ni'ima ce da Allah ya yi muna mu ƙara godiya ga Allah kuma mu ci gaba da yin addu'a da yan uwanmu waɗanda aka fara wannan aiki da su ba su ga irin wannan rana alkhairi na gare mu kuma alkhairi na ga yan uwanmu waɗanda aka fara wannan aiki da su don haka yana da kyau cikin addu'o'in da zamani yi nan wurin da da kuma sauran rayuwar mu kuma mu ci gaba da yi musu addu'a alkhairi gani irin waɗannan abubuwa da su aka fara ga ciwon babu mm, kuma da nan muna fatar waanda annan su yi muna addu'a don haka takaicen takaitawa abinda zan jawo hankalinmu kenan da shi mutuna da 'yan uwanmu waɗanda Allah ya samu ka fara wanga aiki da su mu yi musu addu'a Mu da annan kuma mu nemi Allah shi ƙara kafe mu ga wanga aiki har zuwa ƙarshen rayuwarmu malam ya yi kira ga ko kuma an yi riga an yanke shawarar za a sake maimaita wannan littahi wani bawan Allah ya nemi masu hali su sau su kawo a ba almajirai masu dubawa malam ya yi bayani can baya wani ya sau ya kawo to idan Allah ya ba da wasu ka sau wanda duk ya san ya samu wacce ne ga rabasa to don Allah shi bari a ba wani kada mutum ya sa ananiya a kawo wani sabon hici shi ma a bashi a bari domin abin shi watsu ga kowa kowa ya samu alkhairin wannan haduwa da ake yi ina roƙon Allah maɗaukakin sarki shi ƙara mana lafiya shi ƙara mishi ƙwarin gwiwa shi ba mu ikon yin ɗa'a ga abubuwan gada ake shirya suwa na taimakon addini da wannan ɗan taƙaitaccen bayani nike cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shugaba Allah ya saka ma da alkhairi yanzu insha Allah sai jawabin shugaban kwamitin matasa na jiha mala Abdulsalami Abubakar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين a bayan gaisuwa ta addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala da ikonsa da ƙaddarawarsa ya nuna muna wannan rana mai albarka a misalin wannan lokaci inda aka kammala karatun wannan tafsiri na da tawil fi ma'ani tanzil na babban malami a ƙasa hausa khasatan sa'annan da duniyar musulmi baki ɗaya shine a sheikh abdullahi gwandu muna roƙon allah ta'ala allah ka ji ƙansa da rahama a shaƙiƙinsa malam abdullahi gwandu da ɗansu muhammadu bello irin gudunmuwa shehu usmanu bin fodiyo da ɗansu muhammadu bello irin karantarsuwa da jihadi wanda sun ka gabatar a cikin wannan ƙasa har wannan aiki ya kawo gare mu muna roƙon Allah ta'ala Allah ka ji kansu da rahama baki ɗaya gaskiya wannan abu ne wanda yake kowa zai yi farin cikinsa musamman waɗanda aka fara wannan karatu da su a baki wannan garka mai albarka wasu an fara da su kuma ba a kammala wannan littafin da su ba amma mu da aka fara da mu kuma gashi Allah ta'ala ya kawo mu wannan lokaci har an sauke wannan littafi mai albarka to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala idan za a maimaita wannan littafi muna roƙon Allah ta'ala Allah ka maimaita muna saboda haka waɗannan wannan littafi gaskiya littafi na wanda yake mai matuƙar muhimmanci wanda yake duk wani abu wanda yake na abin da ya shahi ilimin alkur'ani to wannan babban malami tun daga abin da ya shahi suratul fatiha har zuwa suratul nas sura 100. da goma sha hudu kowace sura in zakari za a ga ulum na abin da ya shahi arabiya mala abdullahi gwandu ya ambata cikin wannan littafi muna roƙon allah ta'ala allah ka kan ka masa da alkhairi kamar yadda malamai suke karantar da mu abin da ya shahi littafai na shi mujaddadi shekhu usman dan a da shi ɗan uwansa malam abdullahi gwandu akwai wasu littattafai waɗanda suke ana danganta su zuwa ga waɗannan malaman amma abinda malamai suke karantar da mu ko da yaushe a idan muna son mu gane littafi shekhu usmanu ya rubuta shi ko malam abdullahi gwandu ya rubuta shi to in sun ka wa sallallahu ala sayyidina muhammad za su kawo wa radiyallahu ta'ala an sadati tabi'in wal ulama al'amilin wal a'immat al al-mujtahidin wa muqallidihim bi sanin ila yawmiddin wannan yana daga cikin unwani na abin da ya shahi rubuce-rubucen su sa'annan da ramzi wanda malam ya ruhe muna da shi a ƙarshen wannan littafi za mu ga mafi yawan littafansu suna rihewa da wannan ƙa'ida wannan shine a takaice abin da zan faɗa muna roƙon Allah ta'ala Allah ka sakan kama kowa da alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ma ne sai jawabin mala abdulsalam Allah ya saka mai da alkhairi yanzu insha Allah sai jawabin shugaban agaji na jiha Umar Umar insha Allah shigo ne أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na farko dai muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ƙaddarce mu da ganin wannan rana ta kammala wannan tafsir muna godiya ga Allah da ya kawo mu wannan rana ya ba mu koshin lafiya kamar yadda waɗanda suka gabata suka yi bayani akan wasu da su aka fara wannan karatun amma kuma Allah bai kaddarci aka cimma rana irin yau da su ba ta ƙarshen wannan kammala wannan karatun muna roƙo ga Allah Ubangiji Allah ya kai rahama cikin kabarukansu tafiya wannan ƙungiya mai albarka muna addu'a alferi ga ma'asas na wannan kungiya ya shiga wannan alferi da Allah kadarci ya assasa kuma ya dararo gare mu har yanzu ga hina ana ana ci gaba da yi da mataimakansa da sauran waɗanda suka ba da gudunmuwa waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba gaba da waɗanda suka gabata Allah karbe rayuwarsu gaba ɗaya Allah ya ba su ainihi aljanna firdausi da rahama ta waɗanda suke jagoranci mu a halin yanzu tun daga abin da ya shahi majalisar malamai gudanarwa agaji waɗanda suke sama ya Allah ƙara faɗa ƙirjinsu Allah kai musu godi Allah ƙara ƙarfafa su waɗanda suke jagorancin mu a halin nan musamman wanda ke wannan ƙoƙari ba dare ba rana wurin gudanar da aiki irin wannan ana ta fatar malam ubangiji Allah ya ƙara maka jagora Allah ya ƙara ƙarfafa ka bisa ga wannan aiki kada Allah ya gajiyar da kai da mu mabiya waɗanda muke dafa wurin tafiyar da wannan aiki ubangiji Allah ya ƙara ƙarfafa mahi ba mu ikon yin da'a da biyayya bisa ga wannan tafiya jama'a waɗanda suka ba da gudunmuwa na kowane lokaci aka yi wannan kira na wurin gudanarwa wurin karantarwa suna ba da cikakken haɗin kai ga ƙarfafawa wanda ke gudanar da wannan aiki ubangiji Allah gaba ɗaya Allah ya saka mana da alferi Allah ya saka da alferi abubuwa nan suka yi gudana cikin wannan tafiyar aiki gaba ɗaya da sayan tabarmi kai bukata wadda ta taso ba ta da adadi kullum ta taso waɗanda suke halarta wannan wuri kuma su ne ake tunkara na cewa ga matsala kaza zado Allah su ba da gudunmuwa ta kayan sauti ne ta abin shi hida ta duk wani abin da ya bijiro mutane ba su gajiya ba kuma suna ba da ainihin gudunmuwarsu Allah ya saka da alferi wannan ɗawainiyar aikin da ake gudanarsuwa da duk wani ya ba da gudunmuwa ta Allah ya samu hira wannan a gidan aljanna da rahama ubangiji da wannan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shugaba Allah ya saka ma da ainihin sa saka ma da ainihin alfarin sa nisbabi na gaba insha Allah shine malam Abdullahi Imam zai zai jawabi insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina ƙara godiya ga Allah maɗaukakin sarki wannan da ya ƙaddarce mu da ganin farawa kuma ya arzice mu da ganin cikawa ina ƙara godiya ga Allah maɗaukacin sarki wannan da ya muna baiwa da babban shaikin malami na duniya wanda Allah ya arzita shi da wallafawa wannan littafi littafi mai matsayi littafi mai daraja littafi kammalalle kuma ƙarin godiya ga Allah maɗaukacin sarki da ya mai baiwa da samun malaminmu a cikin garinmu a cikin gidanmu wanda Allah ya azita mu da shiya da karanta muna wannan littafi na wannan babban shekin malami alal hakika ga tarihi gaba ɗaya na wannan gari na jega to a yau ku rubuta ta ita ce babbar rana ta tarihi gare mu wanda yake sanin mu duk ire-iren waɗanda Allah azurta su da shekara sittin cikin wannan rayuwa ta addinin musulunci cikin rayuwa ta kasancewa mu ɗalibai na ilimi tun harkon mu kuma hatta huwa yanzu ba mu taɓa sanin ga makaranta ba wadda a karanta da ya tawili min gilafin ila gilafin in ba ku garka ba muna godiya ga Allah ga wannan baiwa da Allah ya muna muna ƙara godiya gare shi kuma muna maka addu'a mala Allah ya sakanka maka da alkhairi Allah ya ƙara buɗa maka zuciyarka ya ƙara maka basira da fasaha da zalaƙa mu ɗalibai masu tahowa muna baka gudunmuwa ga karanta wannan littafi rayuwarka tana daɗi da didinmu Allah ya ƙara mana ƙarfin gwiwa ga gudanar da wannan aiki abin hakika ɗalibai a ƙara kakkaɓe littafai Allah ya san mu gode ma Allah Allah ya mura ni'ima cikin wannan gari fa wallahi mu gode ma Allah kamin wannan kasan ina na ake karanta Bukhari cikin garin ga a ɗauko shi tun daga harko a ce ƙarshe an ka tasan ma wanda karatu da aka yi wa don Allah wa san shi wallahi mu gode ma Allah jama'a mu gode ma Allah aka kai karshen bukhari aka azumi to sai kuma kai karshe insha Allah mala Allah ya ƙara ma rayuwarka albarka Allah ya takanka maka da alkhairi Allah ya takanka maka da alkhairi to bayan kira ga ƴan uwa dalibai sai ainihin masu hannu da shuni mawadata wato kira na wanda yake masoyi yana yi ne zuwa ga masoyi dan uwa ne wanda duk bai kaunarka bai ce maka sai littafin da za a karantawa kira na sai masoyi tsakanin masoyi da masoyi dan uwa ne nan wannan kira yake to in Allah ya arzika ka karba wannan kira kai arziki ko ka je dai ana da bukatar littafi wanda ake karantawa Allah ya arzita ka kasaye ka aiko a karanta kai arziki ya ana so a yi maƙeta ko sai wa kai ka kawo sai a baka da shi nan kana samun lada sai ana karantawa sai ana karantawa kuna ganin wa'yansu bayan Allah masu kokarin su ba da sadaka sai sun turo masu masa musu hukumar sadakan nan a canye ta in ka kawo sadaka ba ce ba ka samu lada ba ta nan taban shara amma ya an ka canye ba to haka sayan littafi ka basuwa a karanta ba karamin alkhairi na ba wanda ya kiraye ka zuwa ga wannan ba karamin kiraye ma suka ga alkhairi ba muna fata Allah ya sa ku karba amma mun san kuma azzatawa ta daga Allah madaukakin sarki qul i'malu fa kullum maysudun lima khalaqala sai musu ku ku ta aiki ko ya ce ya aiki ko ne abin sauƙaƙawa na ga abin da aka halicce ya saboda shiya wanda yake Allah ya arzita shi daga cikin ahalin sa'ada fa su yasru lahu li amali ahalin sa'ada za a sauƙaƙe mishi aiki irin na an sa'ada Allah ya saya mu cikin su assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh imam Allah ya saka ma da ainihin alkhairin sa mai jawabi na gaba shine malam Suleiman Abdulkadir insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم wa الله barkatu dama na gabatar da godiya da jinjina ga shi wannan malami da ya karantar da mu da kuma wanda ya rubuta wannan littafi dukkan su Allah ya sa sakan kamusu da alkhairi shi kuma Allah ya kai rahama cikin kabarinsa da sauran kaburkan musulmi da iyayenmu baki daya abinda zan cewa ba wani jawabi zan yi ba sabanin waɗanda suka gabace ni abin da ke so in tunatar da mu cewa sadda an ka fara karatun nan akwai wani bawan Allah da ya ce a rinka yin rikodin ɗin wannan karatu zai ɗauki nauyin sashi a gidan talabijin kuma farkon karatun nan gaskiya kullum sai an zo da kyamara an yi rikodin to an tara kasusuwa an bashi Allah bai kaddari wannan gurin nashi cika ba to yanzu gashi an yi matsaya cewa za a maimaita wannan karatu mahi yawan karatun da an kai na wannan littafi ba mu da shi rikodance kenan ba mu da shi na hoto sai kusan ƙarshe masu odiyo sun ka taho suna ɗauka da kwamfuta mai nasarar samun kwamfuta ta shi dan uwanmu da aka ɗauke mai muka yi ƙoƙari aka yi mallaki wasu da kayan aiki to a yanzu muna da bukatun mallaki kyamara kyamara digital a wanda ya san yana da halin ya taimaka ko ya sanar da wani wanda ka iya sai muna ita ya faɗa muna ko ya yi mai bayani mu mallaki kyamara din nan za mu iya za a iya tambayen mu kamfanin da muke so da irin kalar kamarar nan sai mu abin dinga ya siyo muna ita fi sabilillahi kowa ya sa tashi gudunmuwa ya yi tunanin wanda in ya haɗa mai ga aikin alkhairi da abin da an za a yi da shi zai ba da gudunmuwa ta yi eh domin karatun da an ka ya aje shi da Allah ya kawo wani bawan Allah wanda ya ce to a kawo ya sa shi a satellite kun ga akwai african tv 3 ana sa karatu da yawa akwai a wisala hausa ana sa karatu da yawa akwai wani wanda ya taba ce mai eh akwai liberty eh akwai dai tashoshi ga sunan da yawa waɗanda ake tallata addinin musulunci to don wannan muhimmancin yake muke da bukatan mallaka kyamara digital wadda duk inda aka kai recording din nan ba su cewa bai yi musu wannan shine dalilin da yasa muke yi kuwa da ni da kowa da annan wanda biyu ya san akwai wanda in yayi mai magana zai iya sayan abin ga don Allah to do Allah a yi mu fara abin nan cikin rikodin ina fatar wannan shi abin da nake so kenan domin abin mu aje shi ya zan eh, domin ya zan ko na bayan mu sun taho suna gani sannan kuma ya zan sila na watsa shiga duniya domin gaskiya karatu ne ilimi ne wanda ba kowa ka iya bayar da shi ba sai wanda Allah ya hore mashi to wannan ni'ima yana da kyau mu yi yadda za ta yi ta sadu ga al'ummar musulmin duniya wannan shine kiran da nake so in yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a mu'ayanin saurari jawabi daga bakin malam suleiman abdulkari sakatare allah ya saka mai da ainihin alkhairinsa yanzu insha Allahu sai akar makallahu abinda nake so in faɗa Ah, ni ma farko ina ƙara addu'a ga malam Allah ya saka malam da alferi ga wannan aiki da ya yi domin irin wannan aiki wanda malam ya yi na karantarwa dare da rana da kuma irin hidima wadda shi ke ta ayyukan ƙungiya to gaskiya sai gwarzon namiji don haka malam Allah ya saka mishi da alferinsa da kuma mu masu saurare sai dai abin da nake dan roƙo nake ba da shawara duk lokacin da aka yi irin wannan haɗuwa to hina da kyawo kamar irin mu da ke tahowa daga ƙauye za an samu wani an ba shi dama ya ɗance wani abu wani kama wani ba ƙauye haka ehem saboda ɗawainiyar zuwa da komowa yana yiwa kira ɗan ba da wani shawara ciki wannan kenan salamu alaikum wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dama wannan shine makasudin alai sani alairu Allah ya saka mai da alkhairi yanzu insha Allah sai jawabin akar makallahu sha Abdulrahman Isa Jega to a'udhu billahi gabata duk da haka dai za mu ƙara yi wa malam godiya bisa ga wannan ƙoƙari da yake yi to a kan dangane da maganar da shi sakatare na jiha ya yi gaskiya wannan maganar tana da muhimmanci matuƙa to sai dai akwai ɗan shawarwar da na so in bayar kan kyamarar da za a tanada domin rikodin wannan abu to ya kamata a yi tunani na ƙawata wajen nan gaskiya ba haka kawai za a yi rikodin ɗin nan ba ya kamata a ce an samu bana wadda take bayan malam kuma tana nuna ne yin karatu sannan tana nuna abin da yake karantarwa to ya kamata a ce akwai bana kuma an ɗan ƙawata wajen akwai ƙyallaye da ake sawa na zamani da makamantarsu to ya kamata mu yi wannan tunani a ɗanyen 'yan tsare-tsaren da ya kamata wassalamu alaikum wa rahmatullah Ah, wa alaikum salamu wa rahmatullah Allah ya saka ma da ainihin alkhairi sai ya bayar da shawara mai muhimmanci Allah ya saka ma da alkhairi yanzu insha Allah a insha Allah sai jawabi na ƙarshe daga bakin Asfa Abdulrahman Isa Jega karmakallah الرحيم والصلاة ala على sallallahu alaihi صلى الله عليه وسلم alaikum wa عليكم wa الله a farko ina wa Allah madaukakin sarki godiya kuma ina addu'a ta alheri ga mu'assisin wannan kungiya Sheikh Ismail Idris bin Zakariya Allah ya malam rahama Allah ya ji kan malamin sa Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya ji kan malaman jihadi na wannan kasa shehu usman bin fudu da kanansa shehu abdullahi da ɗansu malam muhammadu bello da abokin aikin su malam abdulsalami na gimbana babu shakka muna roƙon allah shi jagora ga shugaban majalisar malamai ta ƙasa kada allah ya bashi da dubara sai allah ya aza dugadugansa inda magabata sun ka ɗauke nasu bayan haka ina addu'a ta alheri da jagoranci na wannan jiha da jagorancin wannan karamar hukuma ta jega na roƙon Allah ya saka muku da alkhairi kuma sauran abokanin aiki musamman malamai waɗanda ke zakuwa na suna sauraron wannan karatu da sauran jama'a waɗanda ke zakuwa ana wannan karatun da suwa duk inda muka sa kawa tare da su to ina roƙon Allah ya tuwa muna asiri duniya da lahira kuma Allah shi kausuwa muna bakin gani abubuwan nan da muke yi Allah ya sa mu girbi alkhairi sun alƙiyama ta tsaya bayan haka kamar yadda shugaba ya faɗa farko mala ahmad mayadi shugaban kungiya na jigalo local government shugaban kwamitin tafsiri na jiha yadda ya faɗa wannan tunani na wanda an mai kyau babu shakka an fara wannan karatu da bayan Allah na gari waɗanda yau da suna nan da muna nan tare amma Allah ya amshi addini muna roƙon Allah shi musu rahama akwai waɗanda Allah ya karɓa da tsawon lokaci akwai waɗanda kusa-kusa babu shakka waɗanda ake wannan karatun da su akwai shugaban majalisar malamai na jigar lokal game mala abubakar tela Allah shi ma mala abubakar rahama irin su alin shukau irin su alhaji jahalilu duk ana wannan karatu da su irin su alhaji amur mai magani duk ana wannan karatu da su duk tsawon lokaci na ga wucewarsu waɗanda suka zo tsakiya-tsakiya ba nesa kwarai bayan su alhaji abdullahi dan kasa mataimakin shugaba na jiha Allah shi musu rahama da alhaji musa baloma da alhaji haruna sa'idu adamu da alhaji mustapha na ala abdullahi da malam umar na gari da malam abdullahi mai karo mataimakin shugaba na jiga local government waɗanga duka ana wannan ai karatun da su duk suna wannan wanda su alhaji Allah mai kuloko da malam abdullahi da alhaji haruna Dada, ismail duk da su aka wannan aiki muna roƙon Allah shi musu rahama da makwabci na alhaji haliru Allah shi mai rahama Allah sa ya huta duk waɗanga da su aka wannan aikin da suwa na ambace su waɗanda bayan Allah da alhaji salihu mai mai duk da su aka wannan karatu farkon fara shi waɗanda bayan Allah muna roƙon Allah shi musu rahama da alhaji umaru wani an haya da alhaji yusufu da alhaji umaru ɗan gudu duk waɗanda da su ake yi in an ka ce ana lissahin bayan Allah da aka karatu nan da su duk Allah ya karɓi abinai to da alhaji idrisu mahauta Allah shi mai rahama waɗanda bayan Allah duk da su ake wannan karatun amma yau duka da alhaji ana ruwa da alhaji an ɗalla ne babin gwari mataimakin shugaba duk waɗanda da su ake yi amma yau ina suke to kamar yadda an ka ambata ne Ka wa wanda ya gabace ka addu'a kai ko na baya gare ka shi kuma an faro aikin nan da suwa da manufa a ƙara aikin ga da su to yau da an ƙara aikin ga muna roƙon Allah ya kammala musu lada abinda Allah ya ba muna roƙon Allah Allah ka ba su waɗanda bayan Allah sun taimaka ma wannan ta su taimaka ma addini Allah ka yi musu gudunmuwa abinda sun ka bari bayan Allah ka zama ga shi gare su ah, babu shakka wannan aiki aiki na wanda mutum guda bai iya shi kuma kamar yadda an ka ambata dama ni guri na a dai sabke littafin nan duk waɗanda annan zagaye da ni yadda ake iya iza su karanta radul azhan ya zan an ce su karanta da ta wuli suna iyawa domin matsalar karatu wanda bai san karatu ba shi ya bai tsoro nai duk wanda kaga yana gaba gadi karatu da san shi ba amma wanda ya fara gane karatu sannan zai tsoron karatu da ka ɗauki wannan littafi duk ka ka shi gaba kana karatu inda ka karanta shi ba ana ganewa don haka ɗaliban da muke tare da su wanda ka sakaci ba wanda kwara karatun nan da su sun yi hasara domin wannan littafi duk ilimin da ka sani gaba ɗai kwata-kwata wanda aka karanta akwai ciki ilimi goma sha bakwai duk suna ciki ne har ilimin mawuhi ba yana nan cikin da ya tawi amma wasu ganin suke awa da sauki ba da sauki ba amma ba ka sanin ba da sauki sai ka zauna ka karanta waɗanda an kai karatu da sun saurari ka suna gane baka gane ba saboda haka kun ga gashi mun karanta shi nan ko mun je bin kai mara karanta shi yanzu gashi an kare shi na an ce kuma za a koma maimaitawa to wannan shi ne domin maluma mursu suka gabata wani bai tashi ya tasadduri ga tafsirin qur'ani sai ya bi shi akalla so bakwai gaban malami tattare da shi tafsiri in ana karanta cikin jama'a haka sauran ulumu da a ciki ne ba a cewa a walwale shi sai wanda zo yana so ya karanta shi ga malami domin an kace a walwalin su to za a samu silsilatul ta kace to amma duk da kun ga wani wuri mun garo sai mun dan bayani bayan haka wannan littafi ya hada littafai masu yawa sannan abin da zaka yi tsinta ciki ne da wuya ka karanta wani tafsiri ne wannan matsala domin ya tattara tafsirai a rabbi zani na amala bakar mamudu gumi mahi yawan abin da ya kira daga wannan tafsiri sai jalalain sai jamal wajen kano abin gane nan ya ɗauko ya ɗebo shi zulalul qur'an na sayyidul qutb don haka yana jawo hankalin ɗaliban ilimi a basakaci a yi hankuli a zo mai karatun ina roƙon Allah shi mun gudunmuwa Allah ya sa abin da muka yi min cikin nasara babu shakka wanda an ka faru wannan karatu da shi ya yanki ya yi hasara bai ci gaba ba ya ci baya daga cikin ɗalibai waɗanda yake manyan 'yan makaranta na wannan makaranta waɗanda suka dage da su aka yi akwai imamu wanda imamu duk karatun da aka yi nan da wanda aka yi bindin da shi aka yi yana sai mota sai mai ba wanda ka ba shi kuɗi ya sai a yi karatun nan da shi wanda karatun da aka maimaita na wani da shi an kai shi yana ɗaya da wanda ya yanki bai ba da shi aka yi ba wanda ya yanki ya hasara saboda haka yana jawo hankalin ɗaliban ilimi su mai da hankali kada kai tun gaba gane komi ba kawa kanka hasara wallahi alaran ma an yi karatun nan da shi tun daga farko har yanzu Allah ya saka mai da alkhairi babu shakka mala wala ya bada kokari muna mai addu'a ta alkhairi Allah ya raya gida ne kuma muna roƙon Allah ya sa ma rayuwa albarka abinda a saura Allah ya sa mu karkare lahiya duk sauran waɗanda muka yi wannan da su daga farko har zakwa yanzu ina roƙon Allah ya shara mu cikin lada gaba dai Allah ya shiryar da mu wa shirin zuriyar mu Allah ya sa abin da muka yi mun cikin nasara kuma Allah ya sa duk abin da za mu yi mai sabar da shi to bayan haka ina jawo hankalinmu yau inda ake muna da zaɓe gabanmu don Allah mutane a haita a yi zaɓe kuma a bada haɗin kai kuma a wa gwamnati addu'a Allah ya ci da ita nasara domin jagoranka in ba ka yi mai addu'a Allah ya ci da shi nasara ba to kanka kawwa don Allah kada a yi hitina don Allah kada a kawo hatsaniya ina roƙon Allah ya sa a yi lahiya a karkare lahiya Allah shi muna zaɓin abin shi ne alkhairi gare mu da wannan nake cewa duk wani wanda ya ba da gudunmuwa ga wannan haɗuwa an ka kawo lemu wasu abin nan ma eh wani cincin wani da biyu ko da sauransu eh da nama alai husaini ko da ruwa da lemu Allah ya saka da alkhairi da wanda ma ya zo hannu ne doka Allah ya saka bai da alheri to kuma ina son in ce wannan ya gwada dan magwadi ya aka ce an sauke wani abin alkhairi gaba to kaka bari abaka baya don yanzu an gama wanda ya bai an yi da shi wanda bai bai kuma an yi ba da shi ba haka al'amari yake lokaci tsada agaye sannan bayanin da malam bashar ya yi to gaskiya yana da matukan muhimmanci bayan abin da shi sakatare ambata to Allah ya taimake mu Allah ya sa mu yi sabar da shi to bayan haka nan mun yi ittifaki da cewa a maimaita wannan littafi ko to insha Allah za a maimaita kuma za a faro tun daga farkon mukaddima kamar yadda muka yi farko A karanta abin da shahi ya bambanin da mala abakar mahmudu kuma ya rubuta domin waɗannan baitocin da an ka rubuta farkon littafin shi ya kawo su kuma shi tsara wannan shi ne wanda ya duba lokacin na fa'a a ɗabi da ɗabi da shi ta malaman sunna su ne sunna take ga hannunsu kuma kayan malaman sunna sai malaman sunna an bance? ni to Allah ya ganar da mu da wannan nake cewa Allah ya cika muna lada Allah ya sanya alkhairi cikin rayuwarmu mu gaba ɗai Allah ya shiryar da zuriyar mu Allah ya gafarta mahaifanmu, mu Allah shi gafarta ma shugaban kungiya na farko malam Muhammadu da Allah shi mishi rahama duk waɗanda an kai wannan fafataka da su Allah ya gafarta musu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa barakatuh akramakallahu Allah ya saka ma da ainihin alkhairin sa kamin ci gaba da ainihin kiran mai addu'a da sauran jawabai akwai jawabin da Suleiman Abdulkadir zai insha Allah هذا ah. sanarwa ɗaya ta za a yi ba jawabi a asalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu sanarwa ta zani gabatar ta cewa karatun da ake yi na riyadu salihin a wannan satin insha Allahu za a gabatar da wata takarda mai magana akan aikin hajji wadda a cika abdurrahman isa ya rubuta bisa ga umarnin shugaban majalisar malamai ta ƙasa a wajen samina da ta gabata ta ƙasa wannan takarda tana da muhimmancin gaske kasancewa can a wajen taron ƙasa ba kammala karatunta ba sai shugaban malamai ya umarci shi mana abdurrahman ya komo gida a karance ta a yi rikodin ya zan a aika musu ita karance shi da ya abinganta kuma akwai musamman wanda ya gabatar da shi ga wannan takardar shi ma ya nemi do Allah in an kai rikodin a bashi don haka akwai mutane da yawa cikin ƙasar nan da ma waje waɗanda suke son wannan karatu in an yi ya kai gare su eh, shi ne malam abba koki kano shi ya gabatar da malam ga wannan takarda don haka a muna kira ga al'umma mu tahi wannan karatu musamman ta aikin hajji da ma wa'anda ba su ba mazan su da mata domin akwai wuraren zaman mata eh dama karatun mata da maza na halarta kuma kowa da nashi bage don haka za a gurza wannan takarda insha Allahu wanda zai duba lokacin karantawa ya mallake ta akalla mutum ya tai da dan kudin da za a biyan wanda zai yi muna photocopy na wannan takarda akalla mutum ya da naira ɗari yana iya bada abin da ya haka nan ya yi niyya eh domin da zuwa insha Allah za a sa ta hannun yan agaji mutane su mallake ta Allah ya taimake mu wannan shine jawabin a ah, kullum Allah ya saka ma da